قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فكرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم تنالوك سند النبي إبراهيم عليه السلام يتي ربي يا أبنجدي أرني كيف تحيي الموتى nuna mun yadda kake rayar da matattu mana don in gani kala sai Allah ce da shi awalam shi shin baka riga ka imani ba kala bala annabi rahmi ce eh na yi imani walakin li yatma inna qalbi sai dai ina son zuciyata ta ƙara samun nutsuwa ma'ana li yazdadu imanan ma imani wato wannan na nuna karuwar imani da raguwarsa yana wani mataki na imani yake son ya ƙara hawa wani matakin wata takala ta imani da ma shine li yatma inna qalbi in da yana da ilmul yaqin yanzu kuma yana son ya ga ra'ayul yaqin kenan ganin ido ga ainul yaqin a gamsa abu ya faru ya gani an gane ko qala sai Allah ya ce shi fa khudh arba'atan min at-tayri je ka ɗauki nau'ika guda hudu na tsuntsaye kowane irin tsuntsaye ga dama lafazin asayir asalinsa tsuntsu guda ɗaya amma ana kawo shi kuma ana nufin tsuntsaye da yawa a walam ya rau ila tsari fawqahum safatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bi kulli shay'in basir cewa safat ya nuna jam'i ne cewa wa yaqbidna ya nuna jam'i ne ba guda ɗaya ba wato ɗauki guda hudu cikin tsuntsaye fasurhunna ilaika fasurhunna bi ma'ana hunna au hinna kusatar da su zuwa gare ka hikimar kusantar da su zuwa gare ka ka kalle su siffofinsu da kasa'is ɗinsu a yanzu kafin ka yanka su kafin ka rarraba naman su sannan kuma daga baya in an dawo musu dare kuma ka sake kallo ka gani shin su ɗin ne wanda ka kalla kafin a ka tantana su ko kuma an canja wani abu ko an yi mantuwa wata gaba ta je wani wuri ko wani gashi da ke fuffuken dama ya dawo hagu ko hagu ya koma dama amil hunna ilaika kenan fasur hunna ilaika ko sato da suwa gare ka bayan ka kare musu kallo to shikenan suka yayyanka su kuma ka har hada namu suka kuɗa da zuwa fasur hunna ilaika sun majal ala kulli jabal min hunna juz'an bayan ka riga ka kuɗa namun su da juna nan ga kafar wannan da kan wannan nan ga kafar dama a nan nan ga kafar hagu a can nan ga wancan fuffuke nan ga menene sai ya karkasa su sun majal ala kulli jabalin min hunna juz'a kowane guda daya sai ka dora shi akan dutse ma'ana ka ware nan kashi guda nan kashi guda nan kashi guda sun hunna sai ka koma daga can gefe guda sai ka kira su ka ce su taso ya atina ka sa'aya za su zo maka da gaggawa an gane ko annabi ibrahim ya haka kuma hakan ta faru ya kama soyayyen ya yanka su ya su kuma ya karkasa gida hudu kuma ya koma gefe guda ya kira su duk suka taso suka zo zuwa gare shi inda ya asina kasa aya fadin Allah ta'ala walam tu'min shin baka riga ka yi imani ba qala bala walakin li na kalbi manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari yace nahnu aula bishakki min ibrahim ma'ana mu muka fi cancantar yin shakka sama da ibrahim to idan ka ɗauki wannan hadisi a zahirinsa ma'ana annabi ibrahim ya yi shakka kenan annabi ibrahim bai yi shakka ba domin da Allah ce a walam tu'min baka riga ka imani ba kala bala na riga na imani walakin li yatma inna qalbi zuciyata nake son ta nasu da manzo Allah ce nahnu aula bi shakka min ibrahim malaman sunna suka fassara shi da cewa abin da yake nufi ma'ana annabi ibrahim ba shakka yayi ba ai mu ne muka fi cancantar mu yi shakka sama da shi to mu ma ba mu yi shakka ba ballantana shi na fatan kun fahimta sai to tawazu ne manzon Allah ke bayyanawa dan nuna matsayin annabi Ibrahim ina fatan kun fahimta dan kar ne ga wancan hadisin ya rikitar da shi domin da ka kalli zahirin ayar ka san ba shakka ba dan da yace bala walakin li tuma inna qalbi sai dai dan zuciyata ta karan tsuwa amma ba wai dan na shakka bane ba Allah ce wa alam ka sani cewa annallahu azizun hakim lalle Allah ta'ala aziz ne wato ainihin mabuwayi sannan hakimin ko mai hikima abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada